This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a safiyar yau Juma'a ta babbar rana bakwai ga watan Fabrairu shekarar biyar Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Hawa, hukumomin tilmalin amurka sun sanar da wasu sabbin takunkuman da suka kakaba wa masana'antar man iran jiya alhamis Ƙasar china ta shigar da korafi kungiyar kasuwanci ta duniya inda take zargin amurka da yin wasu zarge-zarge marasa tushe a game da rawar da china take takawa a kan cinikin kwayar fentanyl amurka tana da alhakin kare tsibirin panama har idan aka kai mata hari in ji sakataren harkokin wajen amurka mako rubio kanin labaran kenan a bangaren rahotannin za ku je da gwamnatin niger ta 'yan gudun hijirar Najeriya da wasu kasashe 860 cikakkun takardun izinin zama a kasar. Wanka takarar da ake basu za ta basu incin eh, zama a cikin wani kasa ta mu yanda muke harkokin mu yau da kullum mu 'yan kasa. Za kuma a ji cewa duk da nasarar da jami'an sojan Najeriya ke cewa suna samu a yaƙi da matsalolin rashin tsaro a kasar. har yanzu mutane na fuskantar ayyukan 'yan bindiga a wasu sassan arewacin kasar da dama. Currently, we're conducting massive yanzu haka suna kai farmaki babu kyakkyautawa a sabon birni da isa sai a biyo mu domin jin karin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafa da shirin manuniya to amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya hukumomin baitulmalin amurka sun sanar da wasu sabbin takunkuman da suka kakaba wa masana'antar man kasar iran jiya alhamis da nufin kassara abokan hulɗarta na kasashen waje masu taimaka mata wajen fitar da miliyoyin gangar man iran zuwa china cikin wata sanarwa ofishin da ke da alhakin sa ido akan kadarorin kasashen waje a ma'aikatar baitulmalin da ake ayyana shi da ofak a takaice ya ce kamfanin sifar mai samar da makamashi da zumar batar da tsawon inda dakarun tsaron iran suke fitar da man takunkumin ya hada da kamfanoni da wasu ɗaiɗaikun mutane a china india da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma wasu jiragen ruwa ofishin ofac ya ce kamfanin sifar mai samar da makamashi da kamfanoni masu kawance da shi masu aiki ƙarƙashin afgs suna amfani da wasu dabaru na yaudara da suka hada da amfani da takardun kamfanonin jiragen ruwa na bogi don ɓadda sawun asalin man daga iran sannan ya yi safarar shi ga wasu masu saye da suka hada da china fadar white house jiya alhamis ta ce tana bibiyar wani korafin da china ta shigar a kungiyar kasuwanci ta duniya wto mai zargin amurka da yin wasu zarge-zarge marasa tushe a game da rawar da china take takawa a kan cinikin muganyar kwayar fentanyl da take dogaro da shi a matsayin dalilin dalilinta na lafta makayakin china haraji a ranar laraba ne aka shigar da karar wuni daya bayan da shugaban amurka donald trump ya kara lafta harajin kashi goma a kan kayayyakin ƙasar china fadar white house ta ce manufar sabbin harajin da aka lafta ma kayayyakin china din ita ce don a dakile hanyar da ake shigo da kwayar fentanyl mai hana jin raɗaɗin ciwo da sauran sinadaran da ake haɗa ta da su china ta ce ita ma za ta lafta wa kayayyakin amurka harajin kaso goma sha biyar a matsayin martani daga ranar goma ga watan fabrairu wanda zai shafi kayayyakin amurka kamar kwal da iskar gas da take shigar da su china sannan harajin kaso goma akan man fetur kayayyakin aikin gona motoci masu fitar da gurbatacciyar iska da motocin a kura na pickup nan take kasar ta sanya takunkumai akan wasu kayayyaki da aka fitar da su a bangaren ma'adanan ƙasa sannan ta kaddamar da wani bincike akan rashin aminci akan babban kamfanin fasahar amurka google amurka tana da alhakin alkawarin kare tsibirin panama har idan aka kai mata hari in ji sakataren harkokin wajen amurka mako rubio jiya alhamis a daidai lokacin da ake cikin yanayin rudani akan abin da panama ta ayyana da karya a game da ko jirgin ruwan sojan ruwan amurka zai iya shigewa ta tsibirin panama kyauta ko a'a ya ce abin ban mamaki ne cewa wai sai mun biya kuɗi kafin mu ratsa ta yankin da muke da alhakin bashi kariya da tsaro idan ya shiga yanayin tashin hankali waɗannan su ne abin da muke tsammani an fahimce su sosai a zaman tattaunawar da muka yi abin da rubio ya faɗa kenan yayin wani taron manema labarai a santo domingo babban birnin jamhuriyar dominican ya gana da shugaban panama yose raul molinho a birnin panama a ranar lahadi rubio yana nufin wata yarjejeniyar da amurka da panama suka rattabawa hannu a shekarar 1977 babban jami'in diflomasiyyar amurka ya faɗa ma manema labarai cewa duk da cewa yana mutunta zababbiyar gwamnatin panama ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya sannan ya amince da cewa akwai tsarin doka da tsare-tsaren da ya kamata a bi sharuɗan yarjejeniyar sun nuna cewa dakarun tsaron amurka ne za su tabbatar da dokar musamman ma sojojin ruwan amurka to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan aisha ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya shirin zai ɗauko sahu ne daga jamhuriyar niger inda gwamnatin sojin ƙasar ƙarƙashin ikon janar abdurrahman Chani. ta ba 'yan gudun hijirar najeriya da wasu kasashe 860 takardun izinin zama a cikin kasar bayan matakin da gwamnatin mulkin sojin kasar ta dauka na haramtawa 'yan kasashen waje shiga kasar ba tare da takardu ba daga birnin agadez ga wakilin muhammad mahmud da cikakken rahoto Basu waɗannan takardun ya biyo bayan wani zama na tantance takardunsu da kwamitin da ke da alhakin yin aikin tantance takardun 'yan gudun hijira ya gudanar, inda kwamitin ya amince da bukatar a baiwa 'yan gudun hijira da suka fito daga Najeriya da kuma Sudan da wasu 'yan kasashen Afirka ta tsakiya 860 takardun da za su ba su damar zaunawa kasar cikin 'yanci da walwala. Mamman Lai Ibrahim daraktan ma'aikatar kula da takardu da kuma 'yan gudun hijira. Wanga takarda da ake basu kamar za ta basu incin eh, zama a cikin wani kasa ta mu kamar yadda muke harkokinmu na yau da kullum mu 'yan kasa ita ma ga takarda daga tsara an baka ita ka kuma kamar daga duka wani abu da ɗan kasa zai An ci zaɓe ne dai ba ce ba <laughs> za ka ko ka fito ɗan takara amma dai duk wani harka ka za ka yi ka kai ka je boko ne ka kai iyanka boko ne ka sa su wani harka zuwa likita ne wani zarga-zargar ka wani kasuwancin ka babu tsangwama komi za ka iya yi kamar dai ga ka kai ma dan kasa ne komi da komi kana iya yi dan kasa 25 amma dai akasari yan Najeriya sun yawa da kwai yan Sudan ciki su 860 eh, ne a zuma su ita wani suke nan santar wannan namu na Agadas yan gudun hijirar da suka samu wannan matsayin daga gwamnatin Nijar sun kasance a cikin rukunin yan gudun hijirar da makomarsu a kasashen su na asali ke tattare da rashin tabbas Nasiru Salihu wani 'yan gudun hijira ne da ya fito daga zamfara yana daga cikin wanda aka baiwa takardun yana ɗaya daga cikin wanda hukumar nijar ta ba mu wannan takarda don mu zauna lafiya to wannan kuma kaga samun takarda irin wannan ai alheri ne mu mutanen zamfara ne wanda tashin hankali na zamfara ya koro mu muka zo nijar ko muna zauna lafiya ga mu muna da shekara hudu ma mun kurare na biyar wasu 'yan gudun hijirar da basu mallaki takardun ba sun soki yadda ake jan kafa wajen tantance takardun su yan bimako wani 'yan gudun hijira daga kamar cewa ya yi. mun kosa game da yadda tsarin tantancewa ke gudana yau mun shafe tsawon lokaci a nan a halin da muke ciki a yanzu tamkar ba mu da wata ƙasa ne da haka muna kira gwamnatin Nijar da masu tallafawa da su gaggauta samar mana da mafita duba da iri yanayin rayuwa da muka shiga yanzu haka dai kwamitin zai ci gaba da nazartar wasu ƙarin 'yan gudu hijirar da za a baiwa takardu wannan dai na zuwa ne bayan da a watan da ya gabata gwamnatin Nijar ta sanar da haramtawa 'yan kasashen ƙetare shiga ƙasar ba tare da sun mallaki wasu takardu ba wanda ba su samu takarda duk lokacin da za a yi zama na wannan kwamishin din mai tantancewa ya kamata ba ta ko takarunsu ana nan gadi ba abin lokaci zuwa lokaci ne ba kullum bane majalisa take zama sai lokacin da shugabanta ya kira zamanta ba na mai da ko saba doka ta duk dan wanda ba dan kasa ba ya mallaki takardu to su ma ga su ma wanda suna cikin wannan rukunin nan kamar suna zama ne a watsi a cikin kasa ba a cikin ka'ida ba kenan wannan dole su gyara takarunsu su zamna ko kuma mu cikin kasa kasar Nijar dai yanzu haka na karbar dubbai 'yan gudun hijira da kasa kasashen afirka da na asiya wanda ta rarraba a cikin jihohi biyar na kasar ciki har da jihar agadas hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger to madalla an gaida hamid mahmud da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye ana kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar facebook x da instagram ga aisha da ci gaban labaran duniya. beijing ta jima tana sukar hukumar amurka mai tallafawa kasashen waje wajen da gwamnatin trump ta rufe rana tsaka sai dai yayin da shirye-shiryen usaid ke kawo ƙarshe shin beijing za ta yi amfani da wannan dama don ta yi ƙoƙarin maye gurbin da amurka ta bari wasu masu sharhi sun ce duk da cewa china tana so ta cike wannan gurbin matsalolin tattalin arzikin da take fama da su za su iya taka mata burki. sakataren harkokin wajen amurka mako rubio wanda yanzu yake zama mukaddashin daraktan hukumar raya kasashen ƙetaren usaid ya ce zai tabbatar da cewa ayyukan hukumar sun dace da manufofin sabon gwamnatin amurka waɗannan kuɗaɗen na masu biyan haraji ne kuma haƙƙinmu ne mu tabbatar musu cewa duk dalar da muke kashewa a waje ana kashe su akan abubuwan da suke ciyar da manufofinmu gaba. abin da ya faɗa mani ba labarai kenan a yayin da ya kai ziyarar aiki el salvador da farkon makon nan a ƙarshen watan jiya ne wa'adin ficewar ƙasashen nan uku na yankin yammacin afirka waɗanda suke ƙarƙashin mulkin soja daga ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ya cika duk da ƙarin watanni shida da ƙungiyar da ta ba su domin su dawo a ci gaba da tafiya da su amma suka hau kujerar laƙi ficewar kasashen zai shafi fannoni daban-daban masu mahimmanci kama daga batun hulɗar kasuwanci zirga-zirga tsakanin kan iyakokin kasashen da kuma uwa uba batun kuɗin ƙasar da sefa wanda ƙasar faransa a take sarrafawa a ƙasarta wata hira da hawa sharif ta yi da mai sharhi kan al'amuran duniya a niger dr nafiu wada akan ko akwai yiwuwar waɗannan ƙasashe na aes za su koma cikin dangi nan gaba sai ya kaɗa baki ya ce Abin da nake so mutane su gane cewa wannan kasashen uku musamman kasar Nijar tunda in alaka ce tsakanin Nijar da Najeriya babu matsala ko guda. In ma tsakanin shugabanci ne ba wani matsala ba ne babba ke da akwai amma ita ECOWAS kama salon ta ne ya kamata ta canza. tunda su wannan kasashen suna gani kamar faransa ita take gaya ecowas abin da za ta yi alhali kuma ecowas kasa ce ta afirka musamman ta afirka ta yamma wadda wannan kasashen uku suke ciki cewa niger mali da burkina faso labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai Sokoto birnin Shehu a arewacin Najeriya inda wakilinmu a can Muhammad Nasir ya shaida mana cewa duk da nasarar da jami'an sojin najeriya ke cewa suna samu a yaƙi da matsalolin rashin tsaro a najeriya har yanzu a wasu yankunan mutane ba su rabu da bukar ba domin kuwa suna ci gaba da fuskantar ta'addancin 'yan bindiga inda ko jiya alhamis 'yan bindiga suka yi garkuwa da masallata da limamin su a lokacin da suke sallar asubahi a wani masallaci a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya yankin sabon birni da ke gabacin sokoto na daga cikin yankunan da matsalar rashin tsaro ta yi kaka gida a arewa maso yammacin najeriya kuma yanzu haka yana daga cikin wuraren da sojoji ke fafatawa da 'yan bindiga kamar yadda babban kwamandan yanki na takwas na rundunar sojin najeriya da ke da hedikwata a sokoto manjo janar kulle a jose ya tabbatar currently conducting massive operations in sabon birni and isa trying to push them down ya ce yanzu haka suna kai farmaki babu kyakkyautawa a sabon birni da isa kuma sun tarwa tarwatsa sansanonin 'yan bindiga da yawa suna samun galaba tare da haɗin gwiwar aiki da suke yi da sojojin sama to sai dai hakan bai hana 'yan bindiga samun sa'a suna mamayar mutane ba suna cin zarafinsu tamkar da suka saba a baya abin da ke ƙara tabbatar da hakan shine harin da 'yan bindiga suka kai a garin baushe da ke gabashin sabon birni inda suka tarar da jama'a suna sallah a masallaci suka kai musu farmaki kamar yadda wani mutumin yankin na sabon birni ya bayyana da subahin din safi alamis inda da suka zo mashina da dama suka zo mutanen kawai na garin boshi suna cikin sallar su subahin kenan suka zo suka rufe kuhi suka kwashi mutum sama ga goma sha biyar bayan dama kwanakin baya sun shiga sun zo sun same su babu ba karami suka kama ba su kashi dama can harko akwai sasanci tsakanin su domin suna aza musu kudin fansa kudin fansar garin su su biya sai dai ba za su ɗauki kowa ba kuma koda sun dauki ɗan garin inda aka koda an je daba da shi ne inda dan garin bauchi ne to daga baya za su sako shi shi ma dan majalisa mai wakiltar mutane yankin a majalisar dokoki ta jihar sokoto sa'idu ibrahim neno ya ce lallai an kai hari kuma ɗauki masallata gaskiya ne an ɗauki mutum goma a nan garin bauchi eh, mutum goma har da liman eh, suna sallar sa ne an gargada mutanen da a ciki suka gudu aka gargada goma. sai dai a cewa ɗan majalisar lokacin da maharan suka je garin yayin kokarin kama masallatan sojojin da ke taka tsaba suka ji hayaniya ta yi yawa suka yunkura domin su kawo ɗauki abin da ya sa barayin suka arce da mutane goma yayin da sauran jama'a suka tsere mutane yankin sun bayyana cewa wannan faɗa da sojoji ke yi da yan bindigar tamkar ƙara rura wata ta'addancin yan bindiga yake yi a wasu wurare. to tamkar da an takulo tsulai dodo ne wanda yanzu haka suna ɗauka bayan ɗauka sun ka zo satin da gabata masu zo sun ba mutane kashi to shine yanzu da su bayan kuma suka suka ɗauki mutum sama ga goma sha biyar yanzu haka kuma yana hannunsu. fulanin nan sun yi dawo babu inda ba su ga sun ba mutane kashi ba don obanku sojoji sun shigo kuna jin daɗi kuna manna to na sojoji suke don obanku su ta sojojin gama don obanku kashi sun ka taba mutane maza da mata kashi na kwai an fi mutum kwance tuni mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro da masu sharhi akan lamarin tsaro sun jima suna bayar da shawarwari na cewa idan ana faɗa da 'yan bindiga a rika dagewa kar a ja baya a bar baya da kura kamar abin da ke faruwa yanzu a wasu yankuna na arewacin najeriya duk kokarin da ne domin ji daga bakin jami'an tsaro abin ya ci tura muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoto da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Ga shirinmu na gaba. Manuniya. gaba da takun tawo mu gaman tattake guri tsakanin kwamitocin majalisar tarayyar Najeriya da kuma jami'an gwamnatin da ke kare kasafi. Don me wani bloody appointee wanda gobe shugaban kasa zai tashi ya ce na kore ka kuma ya koru. Ni nan ba mai korana. Tsarin mulkin Najeriya ta bani yanci in yi dalilin da shugaban kasa ya zo majalisa dole ko kuma mu tsige shi. A majalisar Ghana ma an gangara gangarar gada-gada da gargadar gamsar juna ne a lokacin da zaman majalisar ya ɗauki zafi. Mutum mutum guda bai fada da kanshi shi sa kashin gaskiya abinda ya auku daga parliament tsakanin minority da majority dukkan mu ba mu yi daidai ba abu ne fi sabilillahi ba daɗin ji ba daɗin gani to amma wannan haka demokradiyya ta gada sai dai kuma duk da darin dirawa junan da ake gani a majalisa wasu masu fashin baki sun ce rashin adawa a nigeria ne yasa demokradiyya a kasar samba ta da wani karfi to in ba adawa mene amfanin demokradiyya abu biyu ne suka bambance demokradiyya demokuraɗiyya da mulkin soja idan ko ba wa'annan abubuwan gara ma a yi mulkin soja waɗannan faso so mun ta muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya assalamu alaikum bar lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan ba da dama ga duk wani mai korafi. Shiri na ɗari biyu da bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da kan zo muku da salon kafiya a kowane wakafi. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin saka wakafin kan jigilar man gas daga kudancin Najeriya zuwa arewacin Najeriya ce ta sa aka kaddamar da aikin wasu tashoshin man gas a jihar Kogin arewacin Najeriya dan ganin an buɗe sabbin kofofi. Wakilin kamfanin buwa da kuma shugaban kamfanin kamfanin kamfato mai a tare Najeriya na NNPCL Malam Mele Kyaru ne suka yi bayanin yadda arewacin Najeriya za ta gane yadda ake kamo kifi. Sunana Aliyu Idihong ni darakta ne a Boa Group ina wakiltan kuma chairman din wanda ta shi ya kamata ya zo na Alhaji Samar Rabiu. Wannan yana da muhimmanci kwarai ga saboda kamfanonin mu muna da kamfani da suke amfani da gas. Kullum ma saya muke amma yanzu in aka yi wannan zai ishe mu na samun makamashi a kamfanonin mu har ma mu sai da ma waɗansu. So a yanzu haka haka wahalar da muke sha na daukan gas ina daga mu kai shi zuwa Sokoto in muka gina shi a nan zai rage mana wahala haka kuma sauran wa'in ba su da karfi za mu iya sai da musu gas da ya rage a ya bukatan mu sauran kamfanonin karewa za su samu su tashi sosai kwarai da gaske mu alkawarin da muka ce shine a nan da wata sha biyu insha Allah za a dauki gas a nan za a samu aiki abin da ya faru shine dama ana ta magana gas a kasa a samu ya amfani a sa gidajen wuta a sa motoci da sauransu duk wannan bai idan ba tattara gas na wuri ɗaya aka dauke su a kai su inda ake bukata ba abin da aka yi shine za a gina injina ne za su ba da daman a haɗa gas na a wuri ɗaya a sa su cikin motoci a kai su da nesa maiduguri ko sokoto da sauran duk wuraren da ke tunanin suna nesa nan za a kai musu kuma sai a juya shi zuwa yadda zai amfani ga motoci da gidajen mai kuma shi shugaban kasa na ba da tabbaci ba zama da muke da shi da bai tambaye mu ya a za a yi a kwashi gas na kai wurare nisa musamman a arewacin kan saboda haka muna farin ciki ya ba mu wannan dama kuma insha Allah cikin wannan lokacin za a kammala shi shi kuwa kwararren dan jarida kuma mai sharhi a kafafen yada labaru dan malike rigacikun malam Suleiman abdullahi kun cewa yake 'yan adawa a najeriya sun gaza sun gajiya ta yadda ba sa iya wani bin kwakwafi adawa a najeriya yanzu kusan za a ce babu kusan za mu a ce ne su 'yan jam'iyyar da ke mulki su ne suke adawa a najeriya ba 'yan adawan ba sai dai kila daga waɗanda suka taɓa yin takara ba su samu sun ci ba ko kuma daga waɗanda suke jin an musu wani abu da ba daidai ba shine suke adawa kana ganin babu abin adawan ne akwai abin adawa da yawa yanzu kamar dokokin nan da ake na haraji karyewan darajar naira da ƙarin kuɗin man fetur ɗin ai duk abubuwa ne da yan adawa ya kamata a ce sun fito suna yin adawa da su amma kaga ba su yi wasu na ganin abin da ya sa ko kai adawa wahala zaka sha kwanan gashi an kama tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya an kama Omoshore mm. eh, wanda ya takar shugaban kasa ba ganin kila akwai fargaba ma na yan adawa ai shi adawa in zaka yi shi ka tabbatar cewa irin wannan abin zai faru dama zargi ne kawai to a je kotu in aka bada belin ka sai ka fito ka ci gaba da yin adawa ai ba a kai ka kotu dan adawan da kai ba sai dai in ka ci mutuncin wani ko ka kira sunan wani a ci gaba da shari'a shi alkali zai kalli hujjoji ne idan ba hujjoji zai kori shari'a wani alfanu ne wai da wannan adawar da dole an yi a ah, alfanu sosai a ah, to in ba adawa mene amfanin demokradiyya abu biyu ne suka bambance demokradiya da mulkin soja adawa shine yancin faɗin albarkacin baki sai kuma majalisa idan ko ba wa'annan abubuwan gara ma a yi mulkin soja a gane kuwa gangar gangarar gada-gada da gabzar juna da aka samu tsakanin 'ya'yan jam'iyyar gwamnati da masu adawa ce ta sa dole sai da jami'an tsaro suka yi dafifi alhaji aminu abu na jam'iyyar adawa ta npp ya ce ci gaban gane kawai ya kamata majalisar ƙasar ta mai da hankali idan dai har akwai kyakkyawan nufi gaskiya ne abu ne fi sabilillahi ba daɗin ji ba daɗin gani to amma wannan haka demokradiyya ta gada mususan ba haka kawai manzan Allah ya ce wai a kula da maraya ba domin maraya ba shi da uwa ba shi da uba saboda haka idan yau an je zabi majalisar dokoki da aka zaba jami'ar ndc sun samu ainihin kujeru sama da ɗari da sa'in ma sai mu kuma jam'iyyar mu ta samu ainihin shi kujera tasa'in to ba matsala kenan kamata a yi aiki na gina kasar ghana amma the end of date nan ta ya zama rigingimu ne ke tasowa wanda ana fama da yadda za a yi a dace da shi ba samu an dace ba to allah tabaraka wa ta'ala ya ta kasar mu ghana ya zaunar da mu shi kuwa alhaji nuruddin hamidan na ndc mai mulkin ganan cewa yake ai dukkanin 'yan majalisar jam'iyyun sun riga sun tafka laifi. Baccin rikicin da ya zo daga parliament. Akashin gaskiya muna siyasa amma ya kamata in magana ya zo mu faɗi gaskiya. Ba zan saya a nan in ce maka mu NDC muna da gaskiya NPP ne ba ta da gaskiya ko NPP na da gaskiya mu ne ba mu da gaskiya. Mutum guda bai fada da kanshi. Idan ka ji an yi fada to mutane biyun nan suna cikin waɗanda suka assasa fadan abin da yasa na faɗi haka nan yau na mare ka sai kai shin ka kyale ni ai ba za mu yi fada ba kayi hankuri an tuce ka kayi hankuri sai azam na lafiya amma na mare ka kace kana da haki kai kuma ka mare ni lokacin nan da ni da kai duka ba mu gyara ba shi yasa kashin gaskiya abin da ya auku daga parliament tsakanin minority da majority bai dace ba dukkan mu ba mu yi daidai ba game da kwangen kunshe jikin da wasu hukumomi da ma'aikatan tarayyar Najeriya suke yi wajen amsa ga gayyatar kwamitocin majalisar Najeriya kuwa shugaban kwamitin bin kwakwafi na masarjan tarayyar Najeriya sanata Ahmad Wadada Aliyu ne ke cewa babu yadda za a yi yana ji yana gani wasu hukumomin gwamnatin tarayyar Najeriya su ciwa kwamitin shi zarafi. Waɗannan shugabanni na ma'aikatu da hukumomin gwamnati ko suna da wata wahayi ne da aka yi masu na su rena kwamiti in majalisa ko kuɗin al'umma suka kwashe masu yawa da suke ganin kowa ma bai san me yake yi ba ko menene ba mu sani ba ba su son zuwa wasiƙa ma haka musu sai sun ga dama su ba da ansa idan ko shi shugaban ƙasar najeriya bai fi ƙarfin zuwa majalisa ba ba zuwa kaɗai ba ya ɗauki lokaci ya yi wa majalisa bayani akan kasafin kuɗi dan sai wani kawai wanda appointee za a yi kiransa ba zai zo ba za a yi wasiƙa ba zai ba da ansa ba akan shi ne wa munan da muke nan majalisa gado ko gada ko mashin ko keken da shugaban kasa ya hau ya kai inda yake shine ma mu muka bi muke inda muke zabensa aka yi zaben mu aka yi to don me wani bloody appointee wanda gobe shugaban kasa zai tashi ya ce na kore ka kuma ya koru ni nan ba mai korana tsarin mulkin najeriya ta bani yanci in yi dalilin da shugaban kasa ya zo majalisa dole ko kuma mu tsige shi ni ko ba mai tsige ni sai dai wanda suka zabe ni to don me za mu zauna ana kallon kasa na tabarbarewa yan kasa na cikin wahala ku zo mu duba menene kamar federal illa revenue service gashi nan kun je kun shirya takardu akan yadda za a kara haraji ba za ka zo wurin kwamiti ba na public accounts ka yi mana bayani cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar da kayan tasarrafi. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki 840 ne su yi sallamar sakin kujerin da daga nan ne kuma sai dai a buɗe wani sabon shafi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shirya zo muku musamman da Idris Abdullah Bakon Ghana da Halima Abdurra'ub Abubakar. babban birnin tarayya Abuja sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu wani haufi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. An gaida Isa Lawal Ikara sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne na nasihar Juma'a. Musa Ishaka na'ibin limamin izalar da kama kamata suna da ke masallacin jima'an jami'ar kanan plato na nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron allah mu gyara tsakaninmu mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya domin zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya masa maganar da ba daɗi sukan ce a ba musu rikici sai zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ma silawo silawo mu'min asabar wa du'a madalla da makamu mumini hakuri da yin addu'a saboda ka mu addu'a Najeriya Allah ya haɗa kanmu Allah ya mu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu da makwatan mu zauna lafiya da a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakaninmu shi a daina musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai shi ne ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu mu kyautata a taimaka ma waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah amma matakala ba masu shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira haka nake kira shugabanni su ba zamanto adalai zamanto suna adalci wa al'umma suna kyautata musu suna taimaka musu suna samun wasu hanyoyin sauki ta samu alamar ya tafi daidai ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki da rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah Allah To malam Allah ya bada lada da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe labarai a takaice. To hawa hukumomin baitul malin amurka sun sanar da wasu sabbin takunkuman da suka kakaba wa masana'antar man iran jiya alhamis kasar china ta shigar da korafi kungiyar kasuwanci ta duniya inda take zargin amurka da yin wasu zarge-zarge marasa tushe a game da rawar da china take takawa a kan cinikin kwayar fentanyl amurka tana da alhakin kare tsibirin panama har idan aka kai mata hari in ji sakataren harkokin wajen amurka amma mako biyu masu aro da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da dadi belawai da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an jima da hanzi idan allah ya kai mu karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauki da maimaitin shirin